بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a wannan mu'assasa ta al'isla wacce take tudun wada zaria kaduna state a wannan dare wanda shine daren 25 ga watan rabi'u a ko shekara ta dubu ɗaya da da arba'in wanda ya daidai da ɗaya ga watan januwari na shekara ta dubu biyu da goma sha tara Mun taru a wannan majalisi mai albarka domin amsa abin da ya tsawaka na daga fatawoyin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya zama faɗa ya zama daidai, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama kamar yadda Allah yake su. Bismillah malam. na ga wata mata tambayar mutu tana cewa assalamu alaikum malam ina neman fatawa a game da jan kumfa da mata suke sawa a kumfunan su shin ko mutum zai iya sallah da shi to ɗaya to ala kulli hal dai gaskiya irin waɗannan abubuwan waɗanda za su iya rufe kumba ya zama lamba ta samu gurin to shi shine ya bi sai dai idan ya zamanto masana cewa hakan ba zai hana kumban ya zamanto ya samu ruwa yadda ya kamata ba to ana iya sa shi yana da kyau mu sani wanke hannu yana daga cikin rukunai ko kuma farallai na alwala kamar yadda Allah subhanahu wa ya faɗa a cikin aya ta shida a suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu Idan qumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq saboda haka wanke hannu tun daga farkon sa har zuwa gwiwa hannu wajibi ne saboda haka duk abin da zai iya kawo lam'a yana da kyau a nisance shi kuma a kiyaye shi wallahu ta'ala a'lam na'am wannan yake cewa shin yana da kyau kifan tsohon brazil da mata suke yi ya ya siffarsa wa kana nufin dai attachment yadda barista ya faɗa ala kulli hal zahiri dai attachment zai iya shiga cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam la'ana Allah alwasilata wal mustawsila mana Allah ya la'anci mai ƙara gashi da kuma wanda ya nema a ƙara masa wacce ta nema a ƙara mata da wacce take ƙara gashi so a zahiri yana nuna cewa haramun ne ko da gashi ne ko ba da gashi bane saboda babban dalilin da yasa aka haramta shine saboda ka a canza halittar da Allah subhanahu wa ta'ala yi saboda ka ta da abin da yake ma ba gashi ba to abin da yake daidai shine barinsa Allah ta'ala alam wannan ke cewa malam ya hukuncin zaɓe election a musulunci kuma akwai laifi idan mutum ya yi hmm, a musulunci ana iya samun shugaba ne ta hanyoyi guda uku na farko ya zamanto masu faɗa aji su tare su ayyana shi a matsayin shugaba kamar yadda hakan ya tabbata da sayidina abubakar radiyallahu anhu hanya ta biyu da ake iya tabbatar da shugaba shine ta hanyar wilayatul ahad kamar yanzu misali ya zamanto shugaba na ƙarshe ya wakilta wani ko kuma ya sanya wani a matsayin shi zai gaje shi bayan ya mutu kamar yadda saidina abubakar ya yi wa saidina umar radiyallahu anhu akwai hanya ta uku wacce ita ma hanya ce wacce ana iya samun shugabanci ko shugabanci yana tabbata ta hanyar ta shine idan aka yi juyin mulki kamar yanzu misali wani ya kwaci mulki ta hanyar ƙarfi shi ma wannan in ya zama shugaba ta wannan hanyar shi ma ya tabbata shugaba kamar yadda ya faru da daula abbasiya jikokin sahabbai wanda suka kwaci mulki a shekara ta ɗari ɗaya da talatin da biyu wanda shi ma ta hanyar kwace suka kwata saboda haka za mu ga cewa zaɓe da ake yi ya fi kama da hanya ta farko duk da cewa shi wancan hanya ta farko ɗin yana zamanto cewa masu hankali ne suke yi wannan kuma haɗan giya ma inda ya kai shekara goma sha takwas duk matsayinsu ɗaya da profesa wanda ya zama shehin malami a fanninsa. Ala kulli hal zaɓe yana da mahimmanci kuma ya halatta mutum ya yi a irin wannan zamanin ma yana iya kaiwa marhalar wajabci saboda shugaban da za a zaɓa ta hanyar sa ne mutum zai iya samun kariya yadda zai addininsa da yadda zai kara rayuwar shi da kuma yadda zai kara dukiyarsa duka hakan zai faru ne ta hanyar wannan shugaban saboda haka in baka fita kayi zaɓe ba hakan zai iya jawowa a zaɓen maka shugaban da zai iya hana ka a addininka wannan shine fassarar da za a iya yi wa maganar shek Abubakar Mahmud Gumi da yake cewa akwai lokacin da siyasa za a iya gabatar da ita akan sallah saboda inda zai yiwu a samu sallah ta shiga kuma ga zaɓe ya zo kuma in baka yi zaɓen ba za a iya zaɓen maka wanda yake ba musulmi ba wanda zai iya gurgunta maka sallar to zai iya yiwuwa ka gabatar da yin zaɓe sannan ka zo ka yi wa wata sallar daga baya duk da wasu sun yi wa wannan magana tashi gurguwar fahimta amma rashin ilimin usulul fiqi da rashin ilimin maqasid shari'a shine dalilin da yasa suka yi wa maganar go fahimta in ba haka ba kowa ya san a musulunci duk maslahar da za a iya jinkirta ta idan ta ci karo da maslahar da ba za ta jinkirtu ba to wacce za a iya jinkirta ta ana iya ajiye ta a yi wacce ba za a yan ana iya ajiye wacce za a iya jinkirta ta a yi wacce ba za ta iya jinkirtuwa ba ko da kuwa ba ta kai darajar ta ba dan haka zaɓe a irin wannan lokacin yana iya zama wajibi ga mutane idan ya zamanto waɗanda za su yi zaɓen ba za su kai matakin da za su iya rinjayar wanda zai kawo ɓanna ba. Allah ta'ala. wannan ma da ya cewa mai da shin akwai wani addu'o'i ne da mutum zai yi yayin da idan ke kokarin tunjira shi da aikin sabo to daga cikin dai manyan addu'o'in da mutum zai shine ya dinga a'udhu billahi minash shaitanir rajim da irin su ayatul kursi dukkan suna iya korar shedan da uzai guda biyu dukkan suna iya korar shedan da kuma yawaita istighfari saboda ya zo a cikin hadisi cewa ita ma bismillah in mutum ya yi shaidan yana ƙara ƙanƙancewa so duk waɗannan mutum zai iya yi domin ya zamanto ya samu nisantuwa daga shaidan wallahu ta'ala alam wannan yake cewa sun malam a kona aiki zai game da mace da yi aikin gwamnati a mutunce masu kawai to a cikin suratu al-qasas lokacin da annabi Musa ya gudu daga Misra ya tafi Madiyan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani a cikin a suratu al-qasas Allah subhanahu wata'ala yana cewa walamma tawajjaha tilqa Madiyana sai ya ce me asa an yi hadiya ne rabbi sawa sabil ko sai ya ce walamma warada ma a Waje wajada alaihi ummatan minan nasi ko yasqun ya samu wasu mutane suna ɗiban ruwa suna tara ruwan da za su sha wa waje da min duni mumra'ataini tazuta qala ma khabukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna shaykhun kabir ina fatan mun gane a cikin wannan ayar malamai sun yi istinbai cewa bai halatta mace ta yi aiki ba ta idan an samu sharuɗa guda biyu sharaɗin farko shine da suka ce la yi su yusdir ri'a a wannan maganar tasu da suka ce sai mutane sun tafi sannan suke ɗiban ruwa za a baɗin abu guda ɗaya shine cewa idan mace za ta yi aikin gwamnati to ya zama ba za ta kuɗi da maza ba wa abu na shekun kabir shi ma a nan gurin za a yi baɗin wani sharaɗin guda ɗaya inda za a gano cewa mace za ta yi aikin gwamnati ne in ya zama akwai buƙata. saboda haka duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin duka waɗannan sharuɗan guda biyu to sai ya zamanto cewa mace ba za ta yi aikin gwamnati ba haka nan idan aka samu ɗaya daga ciki ma babu shi saboda haka yanzu idan ya zamanto mace idan ta yi aikin gwamnati za ta cakuɗu da maza kuma hakan zai iya sawa ta rasa mutuncinta sai ya zamanto haramun ne ya zamanto ta yi aikin gwamnati Haka nan idan ya zamanto ba bukata kamar ya zamanto babanta yana wadatar da ita ko kuma ya zamanto cewa a mijinta yana wadatar da ita ba za ta yi aikin gwamnati ba ala kulli hal wannan matsalar tana daga cikin matsaloli waɗanda suke da bukata a tattauna su a wannan zamanin za ka samu cewa yanzu mutane suna munana wa Allah zato sosai suna munana wa Allah zato za ka ga mutum ya ce yana so shi sai ta yi digiri saboda kila mijin da za ta aura ba zai biya mata bukatunta ba wannan dai yana daga cikin munana wa Allah subhanahu wataala zato saboda me saboda na farko dai baka da tabbacin wa za ta aura yanzu iyayenmu waɗanda suka kai shekara hamsin sittin dukkansu ko firamare yawancinsu ba su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun rayu successfully sun ma bar duniya ba tare da wata matsala ba wasu kuma suna nan a raye ala kulli hal yin aikin gwamnati da yawa yana lallata aure a irin wannan zamanin tare da cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa sharuɗa biyu kuma a suratul azab Allah ya umarci mata ne da su zauna a cikin gida wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula daga cikin wasu fatawoyi da suka zo min waɗanda fatawoyin sun sa na al'ajabi kuma ina na tuna su ma nakan yi dariya a lokuta da yawa wata mace ta yi min waya daga Abuja sai nake tambayar ta waye ya ba ta lambar wayata Karshe dai ta ce min da wata ce ta faɗa min sunanta ban gane ba na ce to bismillah yi tambaya ki sai take ce min mahaifiyarta ce tana wani hali haka kamar an mata asiri saboda haka shine suke so shawarwari ya ya kamata a yi sai nake ce mata to ni abin da nake gani shine dan ito min yadda take ciki sai ta gaya min sai nace ni ina ga ba asiri bane akwai dai wasu matsaloli da nake ganin suna damunta sai ta ce min eh gaskiya tana da yarinya yar shekara arba'in da biyu bata auri ba sannan kuma tana da yarinya yar shekara talatin da wani abu ta ce tana ganin su ne matsalolin na ce to ina ganin su ne ala kulli hal bayan mun yi waya da ita da wajen wata biyu sai ta bugo min waya sai nake tambayar ta a lokacin sai nake ce mata ke kina da aure sai ta ce min eh tana da aure to dama dai ni ban gama gamsuwa ba saboda saboda yawan fatawoyi da abubuwa da yawa da suke zo mana so da yawa za ku yi mamaki in na ga mai aure ina iya gane shi wani lokacin ma daga murya ina iya gane mutum yana da aure ko ba shi da aure to bayan wata biyu sai ta sake bugo min waya sai take ce min malam kwanaki ka tambaye ni ina da aure ko ban da aure sai ta ce to wallahi ba ni da aure sai take ce min kuma mazaje daban-daban sun fito suna nema na ban aure su ba yanzu kuma akwai mazaje guda biyu da suke nema na da aure ɗaya bayan rabe ne ɗaya kuma in muni, saboda haka a ciki yanzu take neman shawara saboda tunda ta riga ta busa tana so dai tsakanin guda biyun nan da in yamuran nan da kuma bayan rabe tana so za ta auri wani saboda ta tsaya yin ayyuka da sauransu hausawan ma duka sun ƙare ala kulli hal ina yi wa mata nasiha akan cewa su dinga komawa zuwa ga tarbar iyayenmu na baya na dogaro ga Allah da kuma duk abin da zai taɓa mutuncin mutum in dai abu ne na duniya mutum zai iya nisanta shi yin aikin gwamnati ga mace ba haramun ba ne akwai guraren da ana buƙatar mata masu aiki irin ɓangaren haihuwa da sauransu amma dai ragowa ayyuka lallai mace ta duba waɗannan abubuwan guda biyu sannan kuma za ku gama mazaje da yawa ba su cika son mace mai aikin gwamnati ba saboda galibi matan da suke yin aikin gwamnati ba su cika biyayya yadda ya kamata ga mazajensu ba saboda na farko zai iya yi wa albashinta ya fi nashi yanzu akwai wata mace da suke zaune da mijinta a katsina saboda haka suna zaune lafiya lau kawai ta gama digirinta aka ɗauke ta aiki a ministry ɗin Neja Delta saboda haka da dubu ɗari biyu da tamanin ma albashinta ya fara saboda haka mijin ma ko rabin haka baya ɗauka kaga yanzu mai dubu ɗari biyu da tamanin ko PSD ka gama ga barista na <laughs> idan ka gama PSD ma aƙalla kafin ka je dubu ɗari biyu da tamanin in aka ɗauke ka fresh da PSD to aƙalla za ka shekara goma haka kan kaje 280 haka ne ko barista to amma na ba barista ba dakta dakta Adamu haka ne ko akalla in dai aka baka lecturer tu to kafin albashin ka je 280 to zaka je zaka iya yin shekara goma haka to ita kuma da digiran ta fresh ta fara da 280 saboda haka wannan yasa ta raina ma mijin wayau gaba ɗaya ma ta ɗeba yaranta ta koma da su Abuja so ƙarshe dai da azumin nan da ta mun waya na tambaye ta ya labarin mijinki sun so wannan yana daga ciki saboda matar da take da miji galibi in tana aikin gwamnati mazajen da suke birge ta za su yawaita zai zamanto cewa tana da waɗanda suke abokan shawararta saboda haka mijinta abu kaɗan zai yi ta raina shi ko kuma ta mai wani gani gani don haka dai ya halatta mace ta aikin gwamnati da sharuɗa guda biyu wa zai iya maimaita mana su na'am idan babu ɗaya da mazaje na biyu idan ya zamanto akwai tsananin buƙatar haka shine ma'anar wa abu na shekun kabir Allah ce malam a haka za mu iya cewa ya dace na wanda ya dage wajen tabbatar da cewa matan shi bata tafi aikin gwamnati. Wala in dai mutum yana da hali kai ya bata shi. In ba kolaji ba ne ya cewa aka rasa wannan za ta yi sai matan shi. Amma in dai yana da hali na faɗa muku yawanci matan da suke aikin gwamnati ba su cika biyayya ba. In kuka kuma suna biyayya da yawa to shi ma mijin ba mai zama ba ne. Saboda haka in ya zama kuma baya zama ‘ya'yansu za su farfanci. saboda haka a tarbiya kuma abu na biyu shine tarbiya tana lallacewa galibi wata mace wani profesa yana ban labari wata mace ta je wajen a ta wajen gashi da suna mijin ta je banki aikin banki take ta je wajen manajan ta ce za ta ba aiki suka ce a'a dan Allah ka ta bari yace wallahi ita za ta bari saboda yaran ta duk sun zama ɗan iska saboda kullum ba ta nan saboda haka abubuwa guda biyu ne suke faruwa da aikin gwamnatin mace abu na farko shine galibi ba su cika biyayya ba abu na biyu shine tarbiyyar yara za ta taɓarɓare mala ina tarbiyya a ce wai mace za ta fita aikin gwamnati sai dai ta kai yaranta ta ba ta fa san yanayin waɗanda take kai musu rainon ba idan iyayenta ne galibi kakanni suna da tsananin tausayi yaron sai ya tashi ɗan iska ko ya tashi wawa ko kuma sakarai ala kulli hal a musulunci da kuma lamuran duniya duk abin da mutum zai bi to ana buƙatar balansin ma'ana ya duba ya yi muwazana tsakanin amfanin da yake ciki da kuma ɓannar da take ciki wannan shine abin da mai hankali ya kamata ya duk al'amuransa da zai yi na rayuwa wallahu ta'ala wannan yake cewa malam akwai addu'a ta musamman ne da musulunci ya tanadar da ya kamata iyaye su rika yi wa 'ya'yansu a yayin da za su yaye su daga nono? A'a ban san ta ba gaskiya. Ban san wata addu'a ta musamman ba wacce ake yi. Yawwa kawai dai ana yi wa 'ya'ya addu'a wa mumin amma addu'a lokacin yayi ban san ta ba wallahu ta'ala alam. Na wannan yake cewa ya hukuncin karɓa ko abincin da musulmi suke yi a lokacin bukukuwan Kamar da malamai suke faɗa shine abincin Kirsimeti ya kasu kaso biyu. Abincin da aka yi shi saboda Kirsimetin to wannan bai halatta ka ci ba. Amma abubuwan da sabowa suka yi a kasuwa ba a san'anta komai a ciki ba to in sun baka za ka iya ci kamar lemo in sun baka lemon kwalba ko lemon ɓawo ko furut da suka baka za ka ci amma su cincin suka za da aka yanka saboda wannan Kirsimeti bai halarta ba wasu suna nuna cewa zamantakewa ce da sauransu mutane ba su san illar kirsimeti ba kirsimeti tana da illoli da yawa daga cikin illolin kirsimeti na farko ana tuna haihuwar waye annabi isa waye a wajen kirista dan allah so kenan kana ka yarda da cewa dan allah ne kana taya cewa dan Allah ana kana taya cewa haihuwar dan Allah a ranar aka haifi dan Allah kamar haka ne idan kai da ka ci wannan abincin ko ka taya su murna sannan abu na biyu shine shi kan shi maulidin a wajen kiristoci bid'a ne kamar da maulidi yake a wajen mu bid'a su ma wajen su bid'a ne sannan kuma gara mu ma wasu malaman tarihi sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam din a awwal din aka haife shi amma su an yi saɓani ma inda su littafin su da tarihin su bai haddace ba da yawa an yi saɓani shin ashirin da biyar ma aka aka haifi annabi isan ko ba ashirin da biyar ba ne wannan kawai mazhaban wasu ne ashirin da biyar amma akwai wanda suka tafi cewa ba ma ashirin da biyar ɗin aka haife shi ba ina fatan mun fahimta saboda haka kaga bid'a ce kuma sannan babu tabbaci sannan kuma ga shi ana tunawa ne da haihuwar dan Allah dan haka a takaice abincin Kirsimeti irin iri biyu ne wanda aka yi shi a ranar ba za a ci ba wanda kuma suka so daga waje ba su yi mai wani abu ba wannan ana iya ci wallahu ta'ala alam ya kamata mutum yanayi na zamantakewa da kristoci har suka gayyace shi Eh to ne abin da muka faɗa in sun gayyace ka asali dai ba za ka je ba an ce bi ne maulidin Maulidinmu ma bi ne to balle nasu kuma ka gani to namu za ka je maulidinmu? to in dai waka zuwa maulidin mu me yasa ka je maulidinsu. suna su na farko akwai arnanci ma a ciki sun da tunawa da haihuwar ɗan Allah ne to balle kuma ga shi ƙari a kan haka nan bayan Allah ka ce me eh to ai dama Allah guda uku ne shi ne am haka suke ce mai Allah da Allah uba Allah Allah mata ne na'am a wannan yana tambaya ne a kalla da mijin da yake nuna wa matarsa kauna da su a gaban mutane ko da ko iyayenta ne ko na shi a to ba matsala mana ya bude ya je yi wa wata a waje baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san ya fi sanna na Aisha ba har sahabbai duk sun sani kaga ba nuna za a sani saboda kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari kana nasu yataharrauna bi hadayahum yawma Aisha mutane in za su mai kyauta sukan kirdadi ranar da yake ɗakin na Aisha to me da kowa zan mata ka kana santa ka fi santa kuma da yawa waɗanda ba ta nuna soyayya ai za a bugi za dukan jaki ne a bugi ta yi. zai je in ya je ofis ta hira da wata tana wale mai baki so gara ya wala baki da matar shi Allah ta'ala alam wannan yana cewa malamin ko musulunci na wani tsari ya kamata kuma ya tsara To, malamai suna cewa family planning ya halatta idan ya tabbata cewa ba zai cutar ba. Dalilin da suka kafa hujja da shi shine hadisin Jabir da yake cewa kunna na azulwar Qur'anu yanzu. Mun kasance muna yin azalo kuma a lokacin Alƙur'ani yana sauka. Abin da ake kira azalo shine idan mutum yana saduwa da matar shi idan ya ji maniyi zai fito don kar ɗau ciki sai ya zuba a gefe wannan shi ya ke kira azalo kunna na azulwar qur'anu ina fatan mun gane ala kulli hal dai azalo kamar yadda malamai suke cewa ya halatta dan haka shi ma tsarin iyali in likita ya tabbatar to shi ma ba matsala in ya tabbatar da cewa baya cutarwa amma gaskiya abin da na suke so na ce shine galibi magungunan da ake amfani da su na tsara iyali galibinsu suna da matsala yawanci in dai mace ta mun waya ko ta turo tambaya ta ce tana yin haila kwana uku amma yanzu hailarta ta koma kwana hudu ko kuma wani abu makamancin haka farkon abin da nake tambaya ta kina family planning kuma zan samu tana yi ina fatan kun gane so wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa family planning yana da matsala yana shararraka saboda haka in za a yi to a nemi maganin da likita ya tabbatar da cewa baya cutarwa sai a yi amfani da shi wallahu ta'ala alam ne hukuncin karɓar baki a bankin da ba na musulunci ba wanda yayi biya sai an a mutum ruwa Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yana cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waɗanda suke cin riba ranar alkiyama za su tashi kamar mahaukata yamhu riba wa yurbi sadaqat Allah yana kwashi albarka da take cikin riba ina fatan mun fahimta abin da ake kira riba shine ɗayan abubuwa guda biyu akwai riban nasi'a akwai riban fadl riban nasi'a ita ce ka ba da rance in za a dawo maka da shi a yi maka ƙari akwai riban fadl shi kuma shine ku canji a tsakanin abubuwa guda biyu wanda suke irin su ɗaya ko kuma jinsu su ɗaya amma a samu fifiko kamar yanzu ka ba da shinkafa 'yan gwamnati kwano uku a baka shinkafa bugun ɓato kwano hudu wannan shi ake kira ribal fadl ko ka ba da sababbin kuɗi dubu ɗaya kai kuma a baka tsofaffi naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya dukkan su haramun ne saboda haka bai halatta mutum ya anshi bashi a bankuna waɗanda suke ta'amuli da riba ba in kuma mutum ya yi haka to tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai kwashe masa albarka na dukiyarsa wallahu ta'ala alam. wanda shi cewa malam menene hukuncin musulmi ya rage shekaru don samun wata makaranta ko aiki mai kwaɗi. Gaskiya in dai ba larura ba ce kama a ce arna sun cika wajen in bai rage ba ba musulmin da zai yi shiga haramun ne saboda duk yana daga cikin alhus man gashana alaysa minna haka musulmi ya rawaito duk wanda yayi albos to baya tare da mu ina ta mun gane saboda haka algus ne kuma wannan algus ɗin bai halatta ba saboda haka abin da yake daidai kuma ya fi zama halal shine mutum ya yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo masa arzikinsa ko da bai yi wannan ba inna ruhal qudusi qad nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha malaika jibril yayi busa a raina cewa babu wata rai da zai zamanto cewa ta mutu face sai ta cika arzikinta wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ne Allah Allah zai bashi mafita Allah kuma zai azurta shi ta inda baya zato saboda haka rabon kwaɗo ayawa sama sama su ɗaya da waɗanda suke rage shekaru don CNYC? Allahu wallahu ta'ala haramun ne shi ma saboda ai shi aikin gwamnati ana bayar da shi ne idan ka cancanta so bai halatta ka siya ba saboda hakan haramun ne na biyu kuma shi ne zai iya yiwa ka siya ya zamanto a bincika a ga fojeri ne haka ya faru da yawa ka biya kuɗi kuma daga baya a bincika a ga cewa ba ma takardar gaskiya ba ce wadda aka kiyaye kowa ya jira arzikinsa kuma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wani ya shin musulunci ya karanci wasu addu'o na musamman ne da ya kamata a yi wa yara masu ƙin ji da rigima da kuka ban san wasu addu'o'i na musamman ba sai dai kawai ka dinga general addu'o'i rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin ko kaga Allah ya sanya maka ƴaƴa sanyin ido sanyin ido ko su ne shiryayyu wanda ba sa wahalar da kai Allah ta'ala ala wannan mata cewa da suke cewa don Allah mana a jawo hankali mata masu shafan kafi wajen maza sun kusan fararen mata hakan yana iya zama ujubi a gare wallahi ma ba fararen matan suka fi so ba saboda yanzu da yawa abin da yake raba aure kenan da yawa yana daga cikin abubuwan da yake raba aure ka zaci mace fara ce idan aka je aka kwanta aka buɗe jikin duka ya zamanto ka ga ba haka ba ne so yanzu da yawa wata idan kuka ga an sake ta ba ku san dalili ba in dai kuka duba za ku ga algus ne ta yi duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa in dai mace ta yi shafe-shafe in dai namiji zai kalli jikinta duka tsirara sai ya gano cewa ba gaskiya ba ne aure kuma da yawa yanzu yana lallacewa wasu daga cikin wanda suka rubuto tambayoyin ma ba san ci gaban da aka samu ba yanzu akwai allura ma da ake kawai mace ta zama fara saboda haka yanzu duk ana yi ana yin allura wacce mazaunan mace za su karu ko kirjinta ya kara cicikowa amma galibi in dai an yi aure ana ganewa saboda haka daga baya idan aka gane da yawa yana jawo a yi saki ko a yi rabuwa na farko dai haramun ne Allah subhanahu ta'ala ya hana duk wani abu wanda zai canza halittar mutum sannan kuma na biyu da yawa aure yana rabuwa ta hanyar wannan ina fatan mun gane akwai wata fatawar mu da muka taɓa yi tun muna saudiya ma topic ɗinta shine ina ya kamata na kalla a cikin budurwata wani malamin mu da ya karanta sai ce kai wannan fatawa akwai sakaci a ciki sai na ce malam ba wani sakaci akwai malaman da suka tafi akan haka saboda a cikin fatawar an ce in mutum ya zo mace ta juya baya ya kalle ta ta juyo gaba ya kalle ta kuma ta zo mai asirar da take sa a gida can sai ya numfasa sai ya ce kai ta wani wajen nan fa wannan ba ta da matsala ya ce saboda akwai wani mutum babba a Kano da ya auri wata mace mutum ya kirki amma daga baya ya ganta biya sosai haka ya sake ta so kun ga wannan yake nuna cewa akwai matsala duk lokacin da ya zamanto miji zai aure ba a nuna masa hakikanin halitta ba Allah ya ba mu da cewa salamu alaikum Allah ya mu da cewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so bari mu ba da dama da mutum hudu su yi tambaya a tsaki sai mu dawo Sun kuma ta bayan da aka yi siyan aikin gwamnati. Akan akwai gwamnatin suka da yake ba shi kuɗin amma aikin bai samu ba. wanda ya ba da kuɗin domin a samu wanda ɗan shi aikin ya masu ya ta yi su a'a waɗannan kuɗaɗen duka da ya karɓa ya dawo da cikin dukiyar gado ce tabbas na shiga cikin rudani malam to ne ne hukuncin wannan dukiyar Kwai ruɗani, Allahu a'alam ni a fahimta ta fi kama da zama dukiya gado saboda ƙa'idar shari'a idan aka yi wa mutum kyautar ba to in wanda ya kyautar ya mutu to ta zama kayan magada so yanzu da ba a samu aikin ba hukuncin su ɗaya da ba an shi kyautar ba Gila ka gane abin da nake nufi wannan ni dai shine fahimta ta cewa suna da gaskiya da suka kira shi da dukiyar gado wallahu ta'ala ana siyar da bari ɗauka a kan kek da muka yi shi kuma mashin naira dubu ɗari biyu da goma zuwa da ashirin a kasuwa shi nashi yana siyar da shi a kan naira dubu ɗari da ashirin kuma shi ya ce wai sharafin shi ko kuɗi kasa ne a haka da ke rawa amma wanda shafi ce ba kuɗi kasa ba ne za a dinga biyan shi kuɗaɗe ne da ce har ya haɗa ni da wani malami malami ya ba da fasowa a musulunci cewa lallai wannan abin ya halasta a musulunci to kawai da yake ni lokacin da zan tsaya ban da lokacin da zan tsaya da ban gane abin da kake so ka ce malam waya ana siyar da ita a kasuwa mm. naira dubu goma na'am amma shi tashi naira dubu sha biyar ne za ka biya ni cikin wata uku ne mm. misali ko kuɗi hannu amma shi ya ce ko kuɗi hannu dubu sha biyar ke Yan halatta mana, ai ba matsala don ka sai abu ka ninka kuɗinsa, ba wani matsala a ciki, saboda me saboda ai akwai hadisin urwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya sawo masa abin laye ya ba shi dinari ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutumin ya tashi zuwa masa sai ya zo mai da dinari ɗaya da kuma dabbarsa. saboda haka abin da ya faru shine da ya da ya je sai ya sau dabbobi guda biyu kan dinari ɗaya a hanya kuma sai ya samu wani sai ya mai da dabba guda ɗaya dinari ɗaya so da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi annabi ya mai addu'a kaga yake nuna halaccin mutum ya sai a biyaninka saboda haka dan ana sai da waya dubu goma shi kuma yana cewa dubu goma sha biyar ba wata matsala a ciki sannan kuma in ƙara maka wani abu na daban shine ya halatta mutum ya ce idan za ka bayar kuɗi hannu to dubu goma in kuma za ka bayan ne nan gaba to dubu goma sha biyar wannan shi ma ya halatta inda riba take shiga shine idan ya zamanto ba a yi shara'i ba daga baya aka canza kamar yanzu misali ya zama cewa ya siyan mai da shi dubu goma akan zai biya shi nan da wata ɗaya da wata ɗaya ta yi sai ya kasa biya

idan yanzu na samu sabon gari ko wani wurare ne za ka ga ana sanin mutane kamar yanzu a misali a gidan nan gidan to za a ce wanda yaron nan gidan shi farai shi ya wuce idan har bai ɗauko wannan takardun da ya rage ba wannan damar za ta wuce mu kuma ɗan kiristocin za a samu idan aka kai saba'in to ba za a tsanani ba Allah ina nan ai da ka fahimci fatawa ta ba za ka tambaye saki tambaya ta ba. Abin da na ce maka shine in aka rasa wanda za a sa in ba shi ba unguwa za a samu wani yaron da bai wuce da yake da karin da ake bukata ko babu. Kamar ya. Shi ka san soja yanzu kamar nan a zo a ce ana neman soja kamar ya ke kushin mutane da mai kuɗi. Mm. To wani ko kashe shi za a yi saboda san da yake sai ya je. shi ne na ce maka fatawa ta a fili take in an rasa zai zama za a cike da ne kaga ya halatta wannan sunan shi larura ya take da cin mushi asalinsa haram ne amma Allah ya ce ku mani tsurra gaira wala adin amma idan ya zamanto cewa akwai wanda zai iya tsayawa musulmi a makwafinsa to ba larurar da za ta sa yi ƙarya kila ka gane na'am karanta mana ɗaya kan shirya na'am alaikum assalam a ah. ba haka yake nufi ba idan tambayar ga kake su kai sabuwa fresh sai ka yi eh amma shi wannan ai da ka faɗa ba haya purchase ba ne shi haya purchase ba shi ne a baka mashin misali ka dinga haya da shi kullum ka dinga kawo dubu biyu dubu uku a zuwa shekara kaza idan ya zamanto ka kai ya zama naka in baka biya kuma bai zama naka ba shi ne ko yawa to shi wannan gaskiya zance mafi inganci haramun ne saboda me saboda za ka iya sarewa a hanya saboda kagan ka sare a hanya wannan abin ya zama na waɗancan saboda haka ne halatta ba bayan Allah ba ku da tambaya ne mata eh Oye sun rubutu to ma dakta a biyu za ka yi kawai

idan aka gayyace ka coci gaskiya abin da ya fi zama zahiri shine mutum ba zai je ba saboda me saboda idan ka je galibi ba za a rasa munkarat ba kiɗe-kiɗe da tsaranci su dama tsaranci halal ne a wajensu saboda haka ba za a rasa irin waɗannan ba da haka abin da ya fi shine ka taya shi murna amma zuwa coci saboda ɗaurin aure gaskiya da ƙyar mutum ya kuɓuta daga shiga cikin haram Allahu ta'ala a'lam ta biyu ta fi shi ne akwai abu da aka ma a garin nan mutane a fara shi misali ina da kuɗi a kan wani ke zuwa ATM zai ce ba eh. ba ko wanda za ka je su suna da kashi sai ka je ka yi musu transfer ɗin kuɗi daga kan ka zuwa nasu za ka ba ka kashi amma abin ƙarin kuɗi da za ka yi a kai POS ya ɗau ya halatta ko ba POS ba eh. Wala ni a fahimta ta har yanzu ban karanta wani fatawan malami ba amma dai ni fahimta ta da POS shine barinsa shine yafi saboda yayi kama da haram yayi kama da halal ta inda yayi kama da haram shine yayi kama da riba saboda zaka bada naira ɗari tara zaka bada zaka bada dubu ɗaya a baka naira ɗari tara da tamanin ina fatan mun gane ko ka bada dubu goma kai kuma a baka dubu tara da ɗari tara kaga inda ya kama da riba kenan saboda kuɗi ne da kuɗi ta inda kuma ya kama da halal shine kasancewar wanda zai ciro maka kuɗin ya rage maka wahala kaga ya maka aikin wahala ne sannan ya rage maka hawa layi da za ka yi ɓata lokaci da za ka yi sannan kuma shi ma bankunan da yake ta'amuli da su suna cin wani abu na kuɗinsa da aka ta wannan fuskar sai ya zamanto cewa ya yi kama da halal da haka gaskiya barinsa shine yafi in dai ba mutum wata larura ya shiga ba dawo da lasfika mu ci gaba dama ci goma ne na malam ci gaba la ban taba ji ba ce ka wata tambaya malam shan maganin mata ya halatta to wallahi su ma shan maganin mata da yawa daga cikin suna da side effects da yawa daga ciki suna haddasa matsaloli don haka gara mace ta dinga amfani da fruits da irin su habbatin sauda ɗannan su hulba waɗannan dai abubuwan natural waɗanda suke ƙara wa mace ni'ima gaskiya mace ta dinga amfani da su shine yafi fiye da ya zamanto cewa tana amfani da waɗannan magungunan saboda suna haddasa mushkiloli wallahu alam malam mm, gaskiya ya aikata kuskure saboda dai gyala ba zai suturci al'aura ba ya kamata ta mai nasiha a hankali har ya gane ka a tsananta masa duk wanda ya san tarihin mata shekaru goma sha biyar da suka wuce to a gari ɗaya da ƙyar ka samu mata guda ashirin waɗanda suke sa hijabi irin yadda kuke sawa shekara sha biyar ashirin ina tuna lokacin da muka yi legal 98 zuwa 2000 gaba ɗaya legal ta kano mace ɗaya ce take sa niƙabi saboda haka an kai kwatance da ita ma za a gane ya gidan shek lawal abubakar kaduna ce ita kaɗai ce duk makarantar tun da muka fara 98 har muka gama 2000 ita kaɗai ce take sa hijabi a take sa niqabi saboda haka inda za ka yi kwatance da ita za a gane kaga yanzu alhamdulillah yadda ilimi ya yawaita saboda haka sai ku iya yin aji ma da mace ma baka taɓa ganin fuskarta ba amma dai ya kamata a dinga bi a hankali duk da wasu matan a suna riye-riye dai suke yi gaskiya ba don Allah suke sa hijabin ba abin da ya ban mamaki cikin ɗalibanmu na ya biyu da muka koyar da su akwai yarinyar da ban taɓa ganin fuskarta ba kullum da niƙabi take zuwa in bayan da id card ɗinta saboda jarabawa da na taɓa riƙewa ban taɓa ganin fuskarta ba so wanda za mu haɗa hanya ma ni ba zan gane ta ba da niƙabi da hijabi da komai abin da ya ban mamaki shine sai ta mun sallama a wasu abba jima tana gaishe ni ƙananan kaya ne ma a jikinta hoton da yake da yake jikin whatsapp din ba a magana hijabi ko kuma sutura kamalalli a kananan kaya ne ma ji ne mamaki na ce ke ce wannan ta ce ya ranar graduation suka ɗauka saboda kaga akwai ayar tambaya akan niƙabin da yake lazimtar ta kullum duk wacce za ta iya sa hoto mai kananan kaya a jiki akwai alamar ayar tambaya akan niƙabi don haka dai abin shi a hankali insha Allah zai iya gyara Allah alam wannan ce assalamu alaikum malam ya ake na kama jariri suna a sunna eh. a wata ba da ta inganta hadisin kiran sallah bai inganta ba akwai marwaita masu rauni ah, akwai waɗanda ma suke makaryata a ciki shi ma hadisin ta da kama bai inganta ba saboda haka duka ba su inganta ba kawai dai tauna dabino a sa a baki ne kawai abin da ya inganta Allahu alam wanda yake cewa mala ya halarta idan ka ji yin rayu da su a raka ta karfi kuma ka tabbatar da kafin da kai masallacin da ka ko ka yi shi sallah da kusa da masallaci. A ba abin sallah kusa da masallaci sai ka je daidai inda sauro ya ƙare. Kuma yadda ya zo a hadisin ina ganin abubakar ne wanda ya yi sallah a bayan sau annabi ya ce masa zadaka Allah hirsan wala ta'u Allah ya ƙara maka kwaɗayi amma ka ka ƙara Allahu alam eh kuskure ne gaskiya ya halatta mace ta bi sallah daga lasfika idan ya zama ɗakinta yana liƙe da masallacin amma in dai baya liƙe in yayi nesa kuskure ne akwai mace mu za ku iya yin saci ɗinta a intanet ko a facebook zan iya bin sallah daga lasfika Mm, ita ma ta aikin gwamnati akwai bayani cikakke wanda yake so zai iya dubawa shi ya halatta mace ta yi aikin gwamnati in yi kokonto raka biyu ko raka uku kamar yadda malaman fiƙi suka faɗa bana alal yaqin sai ya gini akan yaqini nawa ne yaqini sai ya bar shafi wannan take cewa an alkalin mata mata aure musamman da ke sa turare suna fita kan hmm. kuskure ne gaskiya saboda zai jawo hankalin maza zuwa gare ki kuma shari'ar musulunci ta hana na haka ya kamata a kiyaye wallahu ala ko ya halatta miji ya daki matarsa ko ya abin yake bai halatta miji ya daki matarsa duka mai girma ba ya halatta dai ya mata duka mara zafi Allah ya ce wadribu hunna a cikin suratul nisa amma malamai suna cewa zarban gairu mubarrah alawan fiki dan su kai matuƙa wajen nuna cewa ba duka ne mai zafi ba sun ce da cuna riga a riƙe rike rigar ka haka sai kai haka amma ba wai kai mari ko wani abu ba ina fatan an fahimta hakan haramun ne kuma bai halatta ba Allah ta'ala ya kamata mata da miji in za su yi aure su nemi masu addini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin tirmidhi idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda kuka yadda da addinin sa ya zo muku da dabi'un sa ku aura masa ita ma idan muka dawo bangaren mace ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tun kawul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha sai ce fa alayka bi dati din annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da mi addini fa'idar auren mi addini shine saboda duk lokacin da ya zamanto ta dan sakwarkwace saboda haihuwa ko shekaru to wannan addinin zai sa ka ci gaba da riƙe ta haka shi ma mijin idan ya haɗari haƙoransa suka zube idan ya zamanto saboda addini aka aure shi za a ci gaba da zama da shi ina fatan mun gane sannan kuma duk lokacin da bai kawo abu yadda ya kamata ba nan ma za a yi haƙuri da shi abu na biyu kuma shine ka auri matar da kake so kar ka yi auren tausayi idan ka auri mace saboda kana jin tausayinta ba ka ta za a samu matsala annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayani game da matar da ya kamata ka aura yana cewa man idza nazarta ilaiha sarratka ita ce wacce duk lokacin da ka kalle ta za ta faranta maka rai saboda daga cikin hikimomi da kuma waɗanda suka sa ake yin aure shine saboda mace da katange ka daga kallon haram so idan ka auri mummuna ko wacce ba taimaka ba za a samu matsala kuma ita mummunan mace ya danganta da yanayin kowa wata za ka iya ganin mummuna ce a a wajen wani ba mummuna ba ce ina tuna shekara da na je saudiya 2002 na je wa wani ziyara sako ma aka ban ba, shi ni ban taɓa ganin shi shi ma bai taɓa gani na ba bai san na ba ban san shi ba sai a ranar da kwatance na gurin ina zuwa irin yadda ake al'ada ya ɗebo min wata na gani sai ya ɗebo min hotunan wacce zai aura yana ɗauko min sai ya ce min na san bata maka ba amma ni ta mu kuma bai san da ba ba ni ma kuma ban san shi ba balle ya ce ko ya san ina da wani test ko wani abu yana kallo ya ce na san bata maka ba amma ni ta mu kuma ni ban ce komai ba saboda haka kaga wannan yake nuna maka cewa mace ya danganta da yanayinta namiji ma ya danganta da yanayin shi akwai wata mace da take son wani kawai saboda yana wata wata yan shirya a nan in yana magana wata yas tana fitowa so babban abu shine dai kawai ya zamanto ka auri matar da ta burge ka bai zama dole wacce ta burge ka ta burge wani ba shi yasa annabi sallallahu bai ce ka aure ta dan kyada ba cewa ya kawai man iza nazarta ilaiha sarratka yanzu akwai wasu su kuma sun fi son mummuna in za su yi aure saboda akwai wani sirri da suke faɗa game da mummunan mace saboda haka babban abu ne ka auri matar da za ta kare ka daga sha'awa kuma kai dogon nazari ya zamanto mace ce mai tarbiyya su ma da tarbiyya saboda galibi akwai tasirantuwa da mata suke yi da yanayin danginsu Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so ina ganin insha Allah ta'ala za mu takaita a nan tambayoyin da suka rage za a iya ce su Allah ya sa mana da rai wata mai zuwa sai mu ci gaba Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake da kuma sanya waɗannan karatuttukan su amfane mu bayan mun kwanta a kabarinmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh